Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da yau barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yanzu yanzu na muka samu wasu labarai dangane da waɗannan manya-manyan jarumai da kuke gani kamar haka. Kuma sanan da wannan shahararren mawaƙi da kuke gani kamar haka. Nura M Inuwa, Maryam Yahaya da kuma babban jarumi kuma babban mawaƙi mai suna Adam A Zango. magaganu suna ta yawa sai dai wasu da yawa suna ta cece ku ce kamar yanda wasu sun yarda da hakan wasu kuma ba su yarda da hakan ba musamman ma idan muka yi wayoyi bangaren wannan shahararren mawaƙi Nur M Inuwa idan ba manta ba a kwanakin baya an ta raɗe raɗe kuma an ta zance kala kala waɗanda ake ta cewa nur m inuwa zai sama da faɗi ko kuma mu ce zai yi wuf da wannan babban jaruma mai suna maryam yahaya sai dai wasu da suna cewa kamar Maryam Yahaya ta yi mishi kankanta a aure wasu kuma sun ce ko kaɗan ba ta mishi kankanta ba sai dai wasu da suna cewa kamar Maryam Yahaya ba za ta aure Nura M Inuwa ba ba don komai ba sai don ganin cewa shi nura m inuwa mutum ne wanda yake sakali kuma mutum ne wanda kamar za a iya cewa ba ruwansa kuma bai damu da kazar-kazar da wasu abubuwa na al'amuran rayuwa ba amma ita kuma maryam yahaya kowa ya riga san da cewa tana da yawan kazar-kazar kuma tana da yawan yawace-yawace sannan kuma tana da yawan ma'amala da mutane daban-daban haka ne yasa wasu da suke ta cewa bisu dace bisu dace ba sai dai babban jarumi Adam A Zango ya tattauna albarkacin sa akan hakan inda ya bada shawarwari masu dimbin amfani da kima da daraja akan hakan domin Adam A Zango ya yi maganganu kan yanayin ɗabi'ar Nura M Ino da kuma Maryam haya sai dai kuma wasu magoya bayan jam'iyyar ko kuma mu ce tafiyar Nura M Inuwa da kuma Maryam haya din wasu sun tattafa albarkacin bakin su musamman ma akan magoya bayan wato Nura M Inuwa inda suke cewa ko kadan bai dace ya auri Maryam haya ba gare ya je ya samo mata ga sanan da yawa available waɗanda suka fita kyau da komai da komai a faɗin rayuwa idan aka yi bincike akan ita Maryam haya musamman ma akan wani gagarumin masoyin Nur M Inuwa kuma babban maki Maryam haya inda yake cewa idan aka ɗauko misalai ta ɓangarurruka daban-daban Maryam haya. a yanzu kowa ya riga ya san da cewa ba budurwa ba ce idan ko bata taba shafa fatiya ba bata isa ta ce wato bata taba yin ma'amula da wani ɗa namiji ba musamman ma da shi kansa ya kara da cewa idan aka yi waiwaye da yanayin yadda take samun kuɗi shin wanne fina-finai take yanzu dukkanin wani fim mun riga mun san abin da ake biyan su babu wani jarumi ko wani darakta ko kuma wani producer da idan aka tashi daga aiki yake ɗaukar ruwan kuɗi yake baiwa mace naira dubu ɗari biyu ba a basu sai dai a basu kuɗi daga naira dubu hamsin abin da ya kai naira dubu sittin zuwa dubu ɗari ba ma kowa ne yake iya baiwa babbar jaruma naira dubu ɗari a aikin fim ɗaya ba amma kuma idan ka tsaya kai tunani ka ga Maryam mai haya ya aka yi ta tara kuɗaɗen da take fataka yadda take so idan ka ga motar da take hawa mota ce ba karama ba idan ka ga sitirar da take sawa sitira ce ba karama ba sannan kuma ko da yaushe zaka dinga ganin ta bata ta ƙasar Najeriya ma tana yawan shiga ƙasashe daban-daban shin a ina take samu wannan kuɗin ya kamata a tsaya yi tunani sannan kuma an ji labari tana ma'amala da manya-manyan 'yan kasuwa da kuma 'yan siyasa da kuma 'ya'yan manya da kuma 'ya'yan 'yan siyasa sannan kuma bugu da ƙari mutane sun yi maganganu akan ma'amalarta da wasu musamman ma yanda idan baku manta ba kwanakin baya Maryam Yahaya ta yi wata rashin lafiya wanda wasu da suke zargin cewa akwai dalilin da isa ta wannan rashin lafiya idan ba ku manta ba a wannan rashin lafiya wasu da sun ce HIV ne da ita wasu kuma suka dinga cewa akwai dai dalilin da ya sa take da wannan abu na nan kai akwai wa'inda ma suke cewa tana da kansa ne kuma ba kowace irin kansa ba kansa ce ta samun matsala wanda har ma wa'insu masu baki mara linzami kuma wa'insu wa'inda suke da sakar baki kai tsaye ko kuma mu ce waɗanda ma ba su san me suke cewa ba suke faɗan maganganu marasa daɗi a kanta kuma makiyanta waɗanda babu abin da za ta iya cewa tsakaninsu ya dai ta ce Allah ya isa a tsakaninsu da ita inda suke furta kalamai kan cewa wato tana da kansa ne a tuburarta kuma ba komai ne janyo hakan ba sai dan cewa tana son kuɗi ne kuma su ne suka yi amfani da ita ta tuburarta a lokacin da take period kuma suna buƙatar mu'amala da ita ne ita kuma tana period ba dama su yi amfani da ita taka ba dole sai dai su neme ta ta baya kuma ta amince da hakan wanda har hakan sai da ya janyo mata wannan rahin lafiya mutane da yawa suna ta cece kuce kuma suna ta faɗa maganganu akan haka. inda wasu da sun tattafa albarkacin bakin su akan mu'amalar da take tsakanin su sai da kuma wa'insu sun goyi bayan cewa Nur M idan ya aure Maryam Yahaya hakan zai ƙara ƙarfafa soyayya da ƙauna da 'yan uwantaka tsakanin mawaƙa mata da kuma mawaƙa maza da kuma jarumai mata da kuma jarumai maza bugu da ƙari jarumai mata da kuma mawaƙa wato maza da kuma mawaƙa mata da kuma mawaƙa maza mutane da yawa za su ji daɗin mu'amalar su kuma idan ya aure ta mutane za su ƙara saka jiki su dinga auren matan Kannywood musamman ma yanzu yanda sunan jaruman matan Kannywood ya ɓaci inda duk inda ka shiga ka ji ana cewa macen Kannywood ba ta da tarbiyya ba ta da kamun kai kamar yadda wasu tambaɗaɗɗu suke faɗa a bayyana jama'a ku dai ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai dubbin albarka ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin jin sirrukan jaruman Kannywood mata da maza da kuma yanda za ta kare